da muke kawo muku na wato alhaji bala shila mai nama kamar yadda kuke kallo alhaji bala shila ya shahara a gurin sai da nama da kuke kallo a wannan guri wanda yake a jihar kano wato a dala local gamman gwammaja da ke mambayi house kuma yana sai da wannan nama akwai na kaji da kuma wato na hausa kamar yadda kuke kallo ana sai da wannan nama a wannan guri wato da yake gwammaja opposite mambayi house dala local gamman awa wannan gudi da kuke kallo duk mai sha'awa ya zo ya sayi wannan nama a gurin alhaji bala shila zai samu wato nama na gashi kuma gashi nan kamar yadda kuke kallo a wannan guri ga tukuba nan wato a fara jera wannan nama kuma an fara gasa shi a wannan guri ga duk mai sha'awa ya zo ya sayi wannan nama insha Allah rabi zai samu kuma nama garanti mai gina jiki kamar yadda kuke kallo a wannan guri wato musbahu kano youtube kenan yake kawo muku wannan talla tare da shi da abokin aikinsa wato jama'a dambe kano kamar yadda kuke kallo a wannan guri kuma muna ƙara gaya muku cewa za ku dinga samun ingantaccen wannan nama idan kun taho garin kano a wato dala local gamman wato opposite mambayya house muna ƙara gaya muku insha Allah rabi duk mai sha'awa ya zo ya sayi wannan nama in Allah da zai samu wato alhaji bala kenan alhaji bala shila mai nama shine naku kar ku bari a baku labari akan wannan nama domin sha'awa ya tallata hajarsa zai iya kirawo mu a wannan lambobi kamar yadda kuka gansu a wannan jikin guri a haka kamar yadda kuke kallo yauwa mun gode mun gode nama da kuke gani kusan shine sirrin wannan nama da kuke gani kusan shine sirrin abinda manyan 'yan dabbanmu suke ci suke samun kazar-kazar ga mai buƙatar wannan nama na biki ko suna ko maulidi a shirye muke da mu baku wannan nama mai gina jiki jama'a ku bayyana kalli naman gashi nan ku gani ku kalli nama ku gani alhaji balashila